This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a ranar Juma'a cewa har yanzu isra'ila ba ta yanke shawara yadda za ta mayar da martani ga harin makami mai linzami da iran ta kai musu ba yana mai cewa bai kamata su kai hari kan rijiyoyin mai na iran ba biden ya shaida wa manema labarai a fadar white house cewa yan isra'ila ba su kammala yanke shawara abin da za su yi ba dangane da kai hari ana tattaunawa inda ya kara da cewa yana sa ran tattaunawa da jami'an isra'ila da zarar sun yanke shawarar shugaban ya ce idan da shi ne su da ya yi tunanin wasu hanyoyi fiye da kai hari kan rijiyoyin mai da daren ranar talata iran ta harba makamai masu linzami kira ballistic kusan 200 kan isra'ila a wani abu da ke nuna faɗaɗar yaƙi na shekara guda tsakanin isra'ila da ƙawayen iran na yankin dakarun isra'ila sun harbo mafi yawancin makaman masu linzami tare da taimakon sojojin amurka shugaban da amurka ya yi magana ne sa'o'i bayan da jagoran addinin ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya fito da ba kasafai ba a sallar juma'a inda ya shaidawa dimbin jama'a babban masallacin musala da ke ta tahiran cewa gwamnatinsa ba za ta ja da baya ba kan isra'ila sakatare janar na majalisar ɗinkin juna ya fi sauran firaministan ƙasar haiti a ranar juma'a wajen yin allah wadai da wani mummunan hari da gungun 'yan daba suka kai kan wani gari da ke wajen babban birnin ƙasar haiti wanda ya kashe akalla mutum saba'in ciki har da mata akalla goma da jarirai uku cikin dare. Prime Minister Gary Coney ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa za a farauto waɗanda suka aikata laifin tare da gurfanar da su a gaban kuliya ba tare da bata lokaci ba. Gwamnatin rukun kwarya ta Haiti ta ce mambobin kungiyar Grand Grip ne suka kai harin a garin Ponsen da ke sashen Artibonite Wani rahoto da jaridar Haiti Gazette ta fitar ta ce, ‘yan kungiyar na kokarin karɓar kuɗi ne daga hannun al'ummar yankin kuma suka ki basu, kisan kiyashi zalunci ne. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, mambobin kungiyar da ke harba bindigogi masu sarrafa kansu sun kuma kona gidaje akalla 45 da motoci talatin da 34 lamarin da ya tilasta wasu mazauna yankin tserewa harin dai ya raba akalla mutum dubu uku da mahallansu ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afka a kasar bosnia cikin dare inda ya kashe mutum akalla sha shida tare da mamaye garuruwa da ƙauyuka da dama a tsakiya da kudancin kasar masu aikin ceto a kudancin kasar sun ba da rahoton bacewar mutane da dama a ranar juma'a kuma sun yi kira ga masu aikin sa kai da sojoji da su taimaka a garuruwan jabalnika da kisaljak jami'ai sun ce wutar lantarki ta ɗauke cikin dare kuma babu sabis na wayar salula ma'aikatar kashe gobara ta jabalnika ta ce kwata-kwata ba za a iya shiga garin ba saboda an rufe titina da hanyoyin jiragen ƙasa. labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a ranar juma'a cewa ya ziyarci yankin sumi na arewacin ƙasar inda a baya-bayan nan ukraine ta kaddamar da wani gagarumin hari a yankin kusk na rasha mai makwabtaka kusan watanni biyu da fara kai farmakin bazata dakarun kib sun mamaye yankunan iyakar rasha duk da cewa ci gaban da aka samu ya ragu kuma dakarun na moscow sun fara kai farmaki zelensky ya faɗa a shafin telegram cewa yana da muhimmanci a fahimci cewa farmakin kusk abu ne mai muhimmanci wani abu ne da ke ƙara ƙarfafa abokanan mu karfafawa don kasancewa tare da ukraine kasance masu yanke hukunci da matsalan bakar rasha a ranar juma'a kasar pakistan ta sanya tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen islamabad don hana magoya bayan tsohon firaminista imran khan da aka ɗaure yin maci a babban birnin kasar hukumomin kasar sun rufe manyan titina da hanyoyin shiga cikin birnin da kwantenonin jigilar kaya sun dakatar da sabis na wayar salula rufe makarantu da hada-hada sufurin jama'a na hukuma. ministan harkokin cikin gida na pakistan hussein naqbi ya ce babu wanda ya yi farin cikin rufe birnin tare da kwantenonin jigilar kaya kuma mutane suna fuskantar matsaloli amma dole ne mutane su fahimci dalilin da ya sa muke yin haka kuma saboda wane ne kuma me yasa an jibge 'yan sanda da dakarun sa kai a wuraren shiga da fita. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin shirin a bari ya huce na wannan makon. Malama Hawa. Malam Alhaji Dr. Murtala Faruk san ina barka da safiya. A to nan ki tsaya. Kin mm. san wani zai gaida wani mai gidan shi ya ce alhaji dr professor injiniya barista Wane sai da ya ta lissafawa to ya mun shigo karshen mako lafiya sai mu ce godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki kai mun sha ruwa wannan mako ba ya an ko sha ruwa har da kare ƙari ba ma ƙanƙara ba har da ƙanƙara shin a to ai ba a rasa wannan irin sanyi da na rika ji ka ai ina gaba a rasa ƙanƙara ciki ai gaskiya ne wallahi gaskiya ne to malama Hauwa wannan makon najeriya ta cika shekaru 64 da zama da zama eh, da zama da karbi yancin kai ta zama yantacciyar ƙasa. Ƙasa mai cikakken yanci. Ƙasa mai cikakken yanci. Mai tarin albarkatu da timban arziki. Na'am. Amma sai dai irin rahotannin da muke ta samu suna nuna kamar manazarta na ganin ah, ba a cewa ba a ci gaba ba amma dai ana ganin kamar ci gaban bai kai yadda ya kamata a ce ya kai ba idan aka kwatanta da takwarorin najeriya waɗanda suka taso tare waɗanda watakila suke da ƙarfi iri ɗaya da kuma irin albarkatun yawan jama'a da albarkatun ƙasa sannan da kuma waɗanda kila kusan lokaci guda suka sami yancin kai to ina gaba ma kan wai kaɗai warin ƙasar najeriya ba akwai ƙasashe da dama da ake ganin ma ƙanne ne ga najeriya wanda suka tasowa can baya wanda yau an waye gari sun ci gaba sun yi ma najeriya fintin kau kuma abin da ke ɗaura kai da bada mamaki shi ne ba kuma idan waɗancan ƙasashe sun fi najeriya yawan jama'a ba ko yawan ƙarfin arziki na ƙasa to amma dai abin mamaki da ya zama abin ɗaurin kai shine cewa gaskiya an yi wa najeriya fintin kau kuma kamar yadda ka faɗi a shimfiɗa ana ganin najeriya mm. ci gaban da ake ganin ta samu a cikin wannan shekaru 64 da da ta yi mm. da karɓar yancinta daga tura mulkin mallaka tura ingila ana ganin gaskiya mm. ya kamata a ce ya fi haka nesa ba kusa ba gaskiya to to ubangiji allah ya ƙara kawo mana ci gaba a ƙasar najeriya da dukkan ƙasashen nahiyar afirka kai da ma dukkan ƙasashen duniya baki ɗaya. to sai mu ce amin Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya bangaren mu na sada zumunci inda za mu dan mika wato sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga dindin masu sauraron mu wataƙila mukan dan daure mu dan faɗi sunayen wasu bari mu fara da takardar da ke hannun ki. ni zan fara kenan. na'am. to na gode da wannan dama da ka bani kuma ina ga da alama yau ni kan mata zalla zan gaida. to kike son kai ne dai. a ah, ba son kai ba so duka an ce so duka so ne. eh son kai kuma ya ku ba. to gaskiya ai ka san mata su ne jagaba. to su kunuwan su. na'am. Hmm. to sakon gaisuwa na abar ya huce zan mika a farko zuwa ga hajiya asiya mamman barda uwar gidan alhaji suleiman isa mai aduwa da abokan zamanta hajiya amarya da hajiya itata dukkan su da ke gra a katsina da lokacin iyalan gidan alhaji suleiman isa mai aduwa sai hajiya na na babajo ita ma da ke kan giwa road a gra a katsina zan miƙa kuma saƙon gaisuwa a bari ya huce zuwa ga hajiya jimmai dan agomasho da ke kofa ƙaura ita ma a katsina najeriya sai hajiya rabi saman jabala da ke rediyo katsina ban sani ba yanzu ila ko ta yi ritaya to amma dai a nan na santa a nan na barta a rediyo katsina sai hajiya jummai abubakar sadiq da ke katsina da hajiya rukayi abdulrahman a zaria akwai ambasada da fatima muhammad gwani da ke abuja najeriya da aminu ta yar uwarta hajiya aisha yan liman ita ma da ke abuja a najeriya a ƙarshe murtala zan yi a saƙon fatan alheri ne ga barista ahmed isa mai barkata family bisa haihuwar yar da aka haifa masa ta kwarata hawa'u da fata allah ya ta yi mata albarka na kuma miƙa saƙon gaisuwa ga hajiya maryam idi bara'u da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar da lato a kamar yadda kika faɗa wato malama hawa muna miƙa saƙon wato taya murna ga shi a ordinary ahmad isa ordinary ahmad isa kuma ordinary president na breakfast family bisa ga wannan karuwa da allah ya samu allah shirayata ta kuma Allah ya bada zuriya ɗaya ba to bari mu kuma mika sakon wato gaisuwa da fata alkhairi ta filin a ya huce zuwa ga masu sauraron mu Haruna Muhammad Katsina da Honorable Alhaji Shafi'u Maino wato ke Inonu da Malam Danjuma Katsina da Mahmud Salihu Karon na Moda a jihar Zamfara da Liman Masi Limamin masallacin Juma'a na biyu a Karon na Moda sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Dr. Nafi'u mai magani ido Karon na Moda sai Ango Abdullahi Ibrahim mai shayi bakin kasuwa kauran na mola sai ne dan wuce karasuwa. Akwai Tijjani mai takalmi magizawa da liman sani pingire mai walda kauran na moda da Jafaru dan koli bayan MTD kauran na moda sai Aliko Auta kafin ruwa gindi akwati barikin ladi a jihar Plateau Najeriya. Sai kuma Sani mai langilangiya wuri da Inuwa gwatai gumau drc fm toro da fatan na faɗa daidai sai kuma alhaji kabiru highlanders yan shanu jos da muhammad sani zubairu da ishaya lamu dan masani da ado salati goma ga annabi rajau da alhaji haruna bibi wayatar masuwa da ayuba isa garin sarkin noma da kuma oo1 rago machu fulani gindin akwati sai kuma isa lawal magajin garin girgir da fatan dukkansu wato sai kuma sai kuma lawal barkeji a jihar sokoto da kuma isa lawal magajin garin girgir da fatan dukkansu za su yi karshen mako lafiya to amin sun ma'amin. Ki zo farin kasuwa ya gano kasuwa da ba <laughs> sai dai wasu su wakilci wasu <laughs> gaskiya ne malama malama hawa malama hawa ban sani ba kina da tsarabar labari ga masu sauraron mu to ai kamar da hausa sukan ci ne komin yaya dai ba a rasa ba a rasa nono ruga na'am na'am ka ga ni da ma ai ba na fara in shigo wannan shirin naka ba tare da na dan yau tsarafa to lalle kan ba za ki labari ba gaskiya sunan buhuna buhuna masu sauraron mu sun kada kunni suna sauraren ki to wai da shike an ce daga na gaba kan gazetun ruwa na aka kai ka fara <laughs> to shikenan ni labarin da zan baki malama hawa na wani dan gwari ne wanda kalmar dan ta ba da shi mm, Ɗan. Ɗan kawai Ɗan ita bayar da shi haka mm. wato ba mu sha wato abin da ya faru kisa irin lokacin ga da aka dan fama da dan da matsalar ta rashin tsaro kisa akwai inda shingen jami'an tsaro suna dan dudduba mutane kuma wasu lokuta sai kiga suna samun nasara tun da kisan wanda ke cikin abin nan eh, wato aikin mutu aka ce ka bar shi kawai da shi kuma lokaci da kallon ka jami'an tsaro na iya gane cewa anya wannan eh, akwai magana to irin an tare mota ne haka ta fito daga kudanci za ta arewaci ah, to ana ciki ta kwaso mutane daban-daban da suke sana'a iri daban-daban <laughs> to kisan eh, akwai wasu sana'o'i a kadar hausa da ɗan ɗan ake ce musu kamar kamar a ce ɗan kasuwa haka to to ne sai aka zo sai aka ce to ana bincike to sai aka ce kowa ya fito kowa ya fito to sai aka fara da na farko aka ce mai kai wane ne sai ce ni dan dambe ne sai aka ce menene sana'a ka yace dambe aka ce to kuma cikin mota kai baka da matsala shi bai da matsala tun da damba kawai yake eh, yawa sai aka kai ga wani guda aka ce kai wane ne sai ce ni dan siyasa ne sai aka ce me aikin ka yace siyasa aka ce to kuma cikin mota shi ma bai da matsala shi ma bai da matsala shi ko adda sai aka ce sai aka kai aka kai ga wani aka ce kai ko sai ce ni dan kasuwa ne sai aka ce me sana'a me sana'a me aikin ka yace kasuwanci sai aka ce to kuma ciki ah, cikin mota akwai dan gwari na'am dan ana kai ga dan gwari mm. sai an ce kai ko kai wane ne sai ce mu dai iska ne <laughs> To fa. Ah, ga Aiki ga mai yin ka. Ai da jami'an tsaron nan zon ka same ni zon ka kama. Dan iska kake. An ka ko kama zuba mai bulala ga miki. Kulki dai zaka ce. A'a ai da ya ji jiki aka sa shi tsallan kwado ya ji jiki ya ji jiki ya ce mm. wato kai dan iska ne sai ce ai ba ku sai kun kun tambaye ni na biyu kamar yadda kun tambaye sauran mutane ba. Ya ce to kai da kace dan iska ne ai ku tambaye ni aka ce to tsaya. kai wane ne yace mu da iska ne aka ce a ah, baka ji ba kenan eh. to yace a ah, ku sai mana ku tambaye ni na biyun ba menene na biyu yace muna sa iska a tayan mota da tayan mashin <laughs> kuma ya gaskiya fa to kaga wannan zai yi abin da tura aka ce ma zai pressing charges ah, don a ah, an biya ah, shi bugun da aka yi to ai shi ya faɗi abin da ba daidai ba hajja amma ai sai da aka tambaye saura aka ce wani aiki to ko wanda ke neman mai kai da kanka ka faɗa ka ce da iska ne wa ma zai tsaya jiran wani aiki shi kuma haka ne <laughs> ka alkaci yayi ba wanda ya ba baki <laughs> kenan da bugun da aka ya tafi a haka nan gaskiya gaskiya wannan labari naka kan akwai ban dariya na'am <laughs> yanzu sai ni ko to ni wannan labarin da zan bayar da na san da ga kunnuwan masu sauraro ba zai zama wani sabon labari ba kila dai an dade ana jin sa mm. amma saboda ni tsananin yadda ya bani dariya mm. yasa na rike shi a matsayin bakan damiyar labari na <laughs> to bismillah muna jin ki wato a lokacin kwanciyar zafi ne da ake a waje mm. sai wata mata ta yi shimfiɗa da ɗiyanta haka a waje da daddare ana kwance zafi duk ta kwantar da yaran a waje da mai gidan shi ma dai suna kwance mm. har da ita mm. to can da dare ya raba mm. san sanyi ya dan fara buguwa kuma eh, dare ya yi za a dan koma cikin ɗaki eh. yawa a kwanta to sai ta yara tun da suna bacci duk ta ɗauke su ta shiga da su ɗaki ta kwantar sai rage yaran ta guda amma sai ta ɗauka mijin ne ya rage to bi ta shiga da ta zo sai take cewa ta shi wane ta shi ka shiga ciki fa din na eh. shiga da yara <laughs> din na riga fa na shiga da yara eh. ta shi mu yi daki eh. sai daga can daki dai sai ta ji an ce ai ga nan ciki ni kika fara ɗaukowa <laughs> <laughs> Ah, eh. to wannan mata irin dan irin mai dan tsaban nan ne irin mutanen nan ne ba wasu masu masu jiki irin haka nan ba ita kuma yaran ta kasan aku yaran nan eh. yanzu yara maza bari dan da nan zaka ga yaro ya girma a ah, to amma dai Allah na tuban ya in irin wannan ya kai girma ai ba daukar shi za a sai dai ana da shi a ce a a ko da kai tare shi ake shi ma ko min girma da eh. da ne kuma kaga dare ne mu ba mamaki shi ma da eh kamar haka tashi ce tashi sai sai a rika shi haka ba wai sai a dauke shi ba eh ko ta dan sungume shi haka da dan mai jagora ya ta kai shi daki to sai daga can ɗaki sai ya rika cewa ai ganya nan ni kika fara kawo wai ta ce kai ta ce ko wato eh. sauran labari dai masu sauraro su ka bata tsorata ba ne ko <laughs> bata tsorata ba gaskiya da alama bata tsorata ba <laughs> sai dai kuma zai dai biya ta da ladan wannan wahala da yan ba <laughs> al'adan gargajiya ke da tsaya sai dai mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin Hawa Sharif Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da fatan za a yi ƙarshen mako lafiya ma'assalam. shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. yi Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.